chechinomu kuzokuzomukaona cheyanua o oh, kaona cheiyaye iyayesikaona cheyara kuzokuzomukaona chechinomu kuzokuzomukaona cheyanua o oh, kaona cheiyaye arziki ina ba ku aiki ku yi ku yi shi da biyayya ku ce iyaye iyaye ga gargaɗi ku kaunace ƴaƴanku ku koya musu biyayya haka Allah ya ke so ku zo mu ce junanmu ku zo ku zo mu ce. uzamuka unacye cyunamu uzakuzamuka unacye ya 제정